Cibiyar wadda aka samar da kayayyakin sadarwa na zamani a cikinta za ta rinka tattarawa da adana bayanai da kuma ba da katin shaida ga duk ɗan asalin yankin na Ungogo. Abdullahi Garba Ramad da ke zaman shugaban karamar hukumar ta Ungogo ya ce batun tsaro na daga cikin dalilan samar da wannan cibiya. Su wannan ID akwai ID irin wannan guda hudu a Najeriya, a ah, fasfot ɗinka na ɗan ƙasa, national news number ɗinka driving license ɗinka ko kuma Botas card katin zaɓe nan, so da abin da sun kunsa shi ma ya kunsa har ma da ƙari a cikinsa muna masu unguwanni ba adadi a kuma ungogo mai unguwa ya sa hannu shi dagaci ya sa hannu hakimi ya sa hannu tabbatar da cewa kai dan ungogo ne sannan an ma ya sa hannu har dvo sai ya sa ma hannu sannan zan baka so da haka ungogo ta zama a lokacin mai na farko kuma kaddamar da wannan abin wanda insha Allahu nidda ta turo mana da wakilanta sun zo wajen nan kuma sun ba mu tabbacin za su ba mu gudunmawa terrorist band da sauransu su ma ƙarashen waje suna samu amma in an samu su da ke akwai id akwai namba akwai identification suna iya daƙila abin tun kafin ya ƙarfinsu su wannan shi muke so mu cimma mu ma da yake galibin mazauna yankin na Ungogo na da karancin masaniya game da wannan sabon tsari, amma ga alama sun yi maraba da shi. Suna na ɗau ba Ungogo. Tsari ne mai kyau, domin wannan zai taimaka wajen samar da tsaro a cikin unguwanni da lagura domin ƙasa ce ta zama babu tsaro ni ban yarda da kai ba kai baka yarda da ni ba suna na mari gaskiya tsarin yayi zan je in karba in dai ya fito ana yi za ki je a miki tambayoyi ki bada bayanai a rubuta miki da sauransu eh gaskiya zan bayar to in aka ce sai kin bada kuɗi fa <laughs> to Allah ya hore abin da zan bayar na zara din Ayuba ni ba ni ma da masaniya ana in dai an fara yi din da gaske ne an fara zan jan mallake shi in ta kama za ka ba da yan canji dan ka mallaka an dai yan canjin ba da yawa bane ba zan baya idan kuma na ji abin ya fi karfi na gaskiya ba zan yawa ba zan baya ba to mai ta rayuwa ta yi tsada yanzu Suna na Alhaji Sale Dada Ungogo na karanta a Facebook na gani kuma na ji daɗi na yi farin ciki domin ba kowane mutum bane hazaƙi irin shugabannin ƙananan hukumomi irin wannan zai zama hine na ɗaya ma a Najeriya. Sunana Usman Garba Ungogo. Abu ne mai kyau domin haka zai sa a gane kai duk inda ka je kai ɗan asalin Ungogo ne kuma zai ƙara sa tsaro a yankin Ungogo da kewaye. Tinde hukumar Nidda mai bunƙasa harkokin fasaha sadarwa a Najeriya ta bayyana aniyar tallafa wannan tsari in Sheikh Lawal Abubakar coordinator shiyar Arewa maso yammacin Najeriya na ayyukan hukumar. Irin wannan hakika abin farin ciki ne da ya bullo tuni da muna koyar da jama'a da abin da ya shafi eh, aiki na ICT za mu koya maka sayar da za ka yi wannan ka sayar da za ka sarrafa wannan abin kuma wani lokaci muna ba wa su community ko schools muna ba su kaya na kwamfutoci wanda yake zai zama na suna da malamai da su koyar da yara wannan abu ramar hukumar Gwadai na cikin ƙananan hukumomi takwas na ƙwaryar birni da kewayen kano kuma wasu sassa na manyan cibiyoyi da hukumomin gwamnatin tarayya kamar filin jirgin sama na kano da jami'ar bayar kano na cikin yankunanta mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria